Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ina tausayawa shugaba Buhari rantsuwar da yi da Alƙur'ani zai kare rayukan al'umma, in ji jarumi Sadiq Sani Sadiq. Jarumi Sadiq Sani Sadiq ya wallafa wani bidiyo inda ya bayyana kalamai na tausayawa ga shugabannin da suka yi rantsuwa da Alkur'ani za su kare rayukan al'umma. Ake kuma kashe sa ƙarƙashin mulkin su. Inda a ƙarshe ya kare da cewa inda shi ne shi ba zai rantse ba sai dai in za a bashi a bashi in kuma ba za a bashi ba a riƙe mulkin. Wai wai wai wai akwai kallo ranar gobe kiyama kallo mai yawa. Wato wanda dai Allah ya sa kowa ta kanshi yake yi ranar gobe kiyama da an sha kallo a wajen shugabannin kasar najeriya musaɓi qur'ani izu 60 in rantsuwa da shi sannan in zo wasu abubuwan su jujjuya a sa babba cikin karami in bubbuni in murɗe wasu abubuwan ba daidai ba to ranar gobe kiyama cewa allah ne kai rantsuwa da qur'ani izu 60 gaskiya to waɗanda dai suka ɗauka to allah ya sa su gama lafiya Allah ta su ma lafiya Allah ta ya su amma dai wallahi da matsala babba fa a rika Allah idan ni ne ba zai ba ba za rance ba in za ku bani ku bani mulkin amma ba zan rantse ba babu magana rantsuwa da Qur'ani mai zo wala ba auka kana kasan bidiyon ya kara da rubuta cewa wallahi irin wanga yanayi na ka wa shugabannin ƙasar nan kun yi rantsuwa za ku kare dukiyoyi da rayukan al'umma yanzu gashi da alama abin ya fi ƙarfin ku musamman shi shugaban ƙasar Najeriya da Allah ya jarbe ka da azzalumai sun zagaye ka sun ki bari kai abin da ya dace sun ki bari malamai da sarakuna su domin su tunatar da kai irin hatsarin da kake ciki wallahi ina tausayin ka saboda na tabbata sai Allah ya tambaye ka yadda ka gudanar da mulkin ka Allah ka san halin da ƙasar nan ke ciki Allah kai mana maganin duk wani azzalumi da ya hana ƙasar zaman lafiya Allah mun tuba ka yafe mana